Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wani la'asariya suna na sarfi da hashin gumel tare da Amina Bahara aunar sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 29 ga watan Oktoba na shekarar 2021. kafin ku abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Paparoma Francis a fadar Vatican a yau Juma'a. wani babban janar ɗin sojin amurka ya yi gargaɗin cewa lokaci kawai ake jira china ta cimma burinta na mamaye gurbin amurka a matsayin ƙasar da tafi ƙarfin soja a duniya janar ɗin sudan wanda ya karɓe mulki a wani juyin mulki a wannan makon ya ce sojojin da yake jagoranta za su naɗa prime minister ƙwararre da zai iya shugabanci tare da su kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ku cewa rundunar 'yan sandan jihar borno ta gurfanar da wasu ɓata garin da ta kama. suna da laifi wanda ya hada da fashi da makami haurawa gidajen mutane ana sace-sace a fyaɗe kisan kai rike jabon kuɗi haka kuma za cewa hare-haren 'yan bindiga na ci gabar ta'azzara a jihar sokoto to ina nan tasha kawai ba ma ni halin bindiga ni ba mutane na gaso na gudu kamin in fara jan halbe halbin bindiga mutane na na gudu sosai sosai wasu suna kwakwa wasu suna tashi ana a guje sai a tambayi kowa ba iyaka ɗaya ko muka mun ci gaba da gudu. haka kuma za mu ji cewa 'yan kasuwa na ci gaba da kokawa game da darajar naira da ke ci gaba da faduwa sai kuma shirin ilimi garkuwa ɗan adam wanda yusuf aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu sakonni da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Paparoma Francis a fadar Vatican a yau Juma'a a wani abin da aka yi wa lakabi a matsayin tattauna ta musamman mai cin gashin kanta. Gabanin taron shugabannin G20 da za a yi a birnin Rome kan tattalin arzikin duniya sai kuma taron koli kan sauyin yanayi a Glasgow da ke Scotland. Da alama Biden zai fuskanci batutuwan da suka shafi jinsi, jima'i da kuma katin haihuwa kamar yadda ya yi kokarin tsawon shekaru don daidaita ɗariƙar addininsa ta roman katolika tare da aikinsa na jagorantar gwamnatin dabaruwanta da addini francis ya taɓa jagorantar dangin biden a wani lokaci da suka shiga wani mawuyacin hali shugabannin biyu sun gana sau uku kuma sun yi musayar wasiƙu in ji jami'an gwamnati kuma biden ya gana da duka magabatan papa says wani babban janar ɗin sojin amurka ya yi gargaɗin cewa lokaci kawai ake jira china ta cimma burinta na mamaye gurbin amurka a matsayin ƙasar da tafi ƙarfin soja a duniya inda ya yi kira ga mahukuntan washington da ƙawayensu da su gaggauta ɗaukan matakan ƙalubalantar china a ƙoƙarin da take yi na mamaya mataimakin shugaban hafsan hafsoshin sojin amurka kuma babban jami'in soja na biyu mafi girma a washington washington janar john haitin ya kwatanta yadda rundunar sojin china ke bunƙasa a matsayin wani abun ban mamaki gargaɗin na haitin wanda ke shirin yin ritaya a wata mai zuwa na zuwa ne kwana guda bayan da babban hafsan sojin amurka ya fito fili ya tabbatar da cewa china ta gwada na'urar makami mai ƙarfin ɗan karamin gudu a watan yuli abin da ke nufin gudun makamin ya ninka tafiyar da sauti ke yi har sau biyar sai dai hetin ya bayyana kwarin gwiwa cewa a yanzu fasahar kera makamai masu gudun gaske da amurka ke amfani da ita ta fita china inganci ko da yake ya nuna damuwar cewa ita ma wannan zarar da amurkan ta yi wa china a wannan fanni mai yiwuwa ya sauya janar ɗin sudan wanda ya karɓe mulki a wani juyin mulki a wannan makon ya ce sojojin da yake jagoranta za su naɗa prime minister ƙwararre da zai iya shugabanci tare da su a wata hira da kamfanin dillancin labaran sputnik na ƙasar rasha da aka wallafa a ranar juma'a abdul fatah burham ya ce sabon prime minister zai kafa majalisar ministocin da za ta raba jagorancin ƙasar da sojojin ƙasar a ranar litinin burham ya rusa gwamnatin riƙon ƙwarya tare da tsare Prime Minister Abdullah Hamdok da wasu daga cikin jami'an gwamnati da shugabannin siyasa a wani juyin mulki da Amurka da kasashen yamma suka yi Allah wadai da shi. Sojoji sun bar Hamdok ya koma gida amma tare da jami'an tsaro da ke sa masa ido bayan matsin lamba daga kasashen duniya suka nuna. Burhan ya ce har yanzu janar-janar ɗin ba su fitar da jerin sunayen waɗanda za su mulki kasar ta raba shawarar nadin irin wannan prime minister ya biyo bayan kiraye-kirayen da janar-janar din sojin kasar suka yi cewa a kafa majalisar kwararru da za su shugabanci kasar waɗanda babu ruwansu da jam'iyya. ina jima kaɗan amina da sake dawa da labarai kafin nan A Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Barin ta gurfa da wasu ɓata ta kama waɗanda suka aikata laifuka daban-daban. Kazalika rundunar ta kama wasu 'yan sa kai na sibiliyan JTF da ke zargi da kashe wani malamin makaranta a Maiduguri. Ga Husaina Muhammad ɗauke da rahoton. A su na inganta tsaro a babban birnin Maiduguri da ke jihar Barnan Najeriya, jami'an tsaron 'yan sanda sun samu nasarar cafke wasu ɓata gari da suka addabi mutane a cikin birnin. Suna da laifi wanda ya hada da fashi da makami, haurawa gidajen mutane ana sace-sace a fyaɗe, kisan kai, a rike jabun kuɗi kamar na kasashen turai ga mandala da kuma rike hukake akwai masu hawa keken napep suna fizge a wayoyi da jakankunan mutane su Allah ya taimake mun sarke su har da masu zuwa POS suna yin fashi akwai kuma masu satan kayayyakin wuta kamar na nepa wanda sun sa Borno cikin bala'i ba shi nan ba hasken wuta kusan wata tara cikin masu laifukan da aka kama an samu nasarar kama wasu matasan sa kai na civilian jtf guda uku da ake zargin su da kashe headmaster wata makaranta da ake kira a sheikh jarma model school da ke birnin maiduguri a ranar 11 ga watan oktobar shekarar 2021 inda suka bi shi gidansa da daddare suka kuma daba masa wuka da ya sanadiyar mutuwarsa kisan gilla da aka yi wa wannan bawan Allah mun sami bayanai masu amfani wanda za su tabbatar mana da cewa cikin iko Allah za mu samu wanda suka aikata wannan laifi daga lokacin zuwa yanzu mun kama mutum uku lalle lalle muna zargin cewa da hannunsu ko su suka yi amma bincike shi tabbata cewa su suka yi ko ba su suka yi ba mun kuma tuntubi matar marigayin ga kuma yadda ta yi bayanin yadda aka kashe mijinta akwai yan sifilin jtf da suka same shi a makaranta suka mishi wani ya zo yana gaya mu a gida sai nake cewa allah ya fi su da kwana biyu zuwa uku sai suka kara zuwa gida suka same ni ya ina mai gidanki na ce baya na da uniform a jikinsu zuwansu na biyu kuma sun zo min haka da daddare amma sun haska min torch a cikin idona sun ce min ina mai gidan na ce musu baya na ce musu hakan da zan yi sai suke cewa mun zo ne mu miki wani akan cewa mun zo kin ce mana yau ma baya nan gobe ma baya na muka ƙara zuwa abin da zamu mishi ke zamuwa sai da kwana biyu suka ƙara duro mana cikin gida da daddare sai suka mishi abin da za su mishi suka caka mishi wuka alhaji bello muhammad danbatta shine mai lura da hulɗar matasan sa kai ta civilian gtf hukuma ita ce za ta tabbatar da wannan cewar hakika ko membobin civilian gtf sun aikata haka ko kuma ba aikata haka ba babu wani abu da za ka faɗa wanda zai ce gashi amma da yake hukuma jami'an tsaro suna bincike akan wannan al'amari muna fatan cewar gaskiya za ta yi halinta. Matasan sa kai na civilian JTFD sanin su aka yi da bada gudumawa wajen samar da tsaro. Sai dai kuma a yanzu kallo ya koma sama ganin yadda ake zargin su da aikata irin wannan mummunan laifi. da ma irin korafe-korafen da al'ummar gari suke yi a kansu na aikata abubuwa da basu dace ba. Usaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Husaina Muhammad, har yanzu dai kula tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga ci gaban labaran duniya. jami'an diflomasiyyar taliban sun fara aiki a ofishin jakadancin afghanistan da ke islamabad babban birnin pakistan da kuma wasu kananan ofishin jakadancin afghanistan da ke wasu biranen kasar kamar yadda jami'an taliban biyu da wasu jami'an diflomasiyyar kasar ta afghanistan biyu suka shaida wa murya amurka a ranar alhamis muryar amurka ta samu kwafin sanarwar da kungiyar taliban ta aika zuwa ofishin jakadancin afghanistan da ke islamabad jami'an pakistan sun ce sun amince da tura sojojin duk da cewa har yanzu pakistan ba ta amince da gwamnatin taliban ba har ila yau jakadan pakistan a kabul mansur khan ya tabbatar da bayar da bizar ga jami'an taliban lokacin da murya amurka ta tambaye ta ta kafar sadarwa ta whatsapp Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi kira ga kasashen duniya da su yi mu'amala da kungiyar Taliban domin kaucewa fadawar al'ummar kasar yanayi na neman jin kai da rashin zaman lafiya a Afghanistan tun bayan da Taliban ta karbe iko a Kabul babban birnin kasar a tsakiyar watan Agusta. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla hare-haren bindiga na kara ta'azzara a jihar sokoto da ke arewacin najeriya inda rahotanni suke cewa gaggan 'yan bindiga da aka fatattaka daga jihohin zamfara da katsina sun kafa sansanoni a gabashin jihar Murtala Faruk Sanyin na na ɗauke da wannan rahoton. Hari na baya-bayan nan dai shine wanda aka kai ranar Lahadin makon da ya gabata a babbar kasuwar Goronyo, wanda ya sanadiyar mutuwar kusan mutane saba'in mako ɗaya bayan wani harin da 'yan bindigar suka kai a kasuwar unguwar Lalle da ke cikin karamar hukumar mulkin sabon birni mai makwabtaka da Goronyo, inda nan ma aka yi asarar gwamman rayuka. To ina nan tasha kawai ba ma ni halin bindiga ni ba mutane na ga suna gudu. kamin an fara jan halbe halben bindiga mutane na suna gudu sosai sosai wasu suna kwaɗo wasu suna tashi ana a guje sai ba mu ma tsaya tambayi kowa ba iyaka ɗaya ko mu kawai mun ci gaba da gudu to mun hita cikin garin a akwai wata makabarta da an ka wuce maga gwaranyu sai mun ka tsaya mutane da yawa nan cikin makabarta din sai mun hakwanta to da mun ka dawo na nan cikin kasuwa din sai mun ka tarar da mutane da motoci duk an kone su ga gawawakin mutane na a da adadin wasu an halbe su ga ciki wasu ga kai wasu ga su an halbe su har kahun bula ja kare mutum kawa tana bu. jagororin 'yan bindigar da suka addabi jihohin zamfara katsina da sokoto ta bakin ɗaya daga cikin su shehu rakeb sun fito karara suka ɗauki alhakin kai hare-haren a zaman ramuwar gayya kan kisan fulani da 'yan sa kai suke yi a yankin akwai lokacin da 'yan sa kai a ƙasar gwaranyo suka kashe fulani uku suka kona su suka je suka kama wani hakimi na hillani suka kashe shi kai bayan sun kashe shi kuma suka ɗauke ɗiyan shi da matar shi suka je kasuwar mamande a cikin karamar hukumar gwarabawa suka kashe fulani kusan tara a cikin wannan kasuwar da hukuma ta kamo shugabansu sai kuma 'yan uwan shi suka taso suna zanga-zanga a kan dole sai an sake shi to wannan sakin da an kai mishi shi ya ƙara harzuka shi su 'yan bindigar 'yan yankin na gabashin jihar sokoto da ya kunshi kananan hukumomin mulkin isa da sabon birni da goranyo da wurno da raba da gada da illela sun ce a yanzu dai yankin na cikin wani mawuyacin hali sai an waye gari duk wanda a gabacin sokoto in ba a hatara ba ya koma dan bindiga domin ɗaya shi zanna lahiya kuma shi kare kai ɗai don babu barin wurin kasan mu ce mu da kakannin mu da kowa can shiga ba mu barin ta sai dai mu bara musu baya don mu sada da su tun da gwamnati ba ta iya abin da ya wajen ta gari ta. mutanen garuruwa da dama ne dai suke ta yin ƙaura daga gidajensu a daidai lokacin da kalubalen tsaro ke kara ta'azzara a yankin na gabashin jihar sokoto inda ake zargin 'yan bindigar sun kafa sansanoni tun lokacin da aka fatattake su daga jihohin zamfara da katsina murtala faruk sanyin abuja nigeria a gaida murtala faruk sanyin na yayin da darajar naira ke ci gaba da yin kasa a najeriya 'yan kasuwa da sauran jama'ar gari na ci gaba da kokawa da yadda hada-hada kasuwanci ke ci gaba da wahala da kuma yadda farashin kayan masarufi ke ci gaba da hawa barka bashir ta aiko mana da wannan rahoton daga kano Kimanin watanni hudu kenan tun bayan da babban bankin Najeriya CBN ta dakatar da baiwa masu canjin dala a bankuna da ke fadin Najeriya. Hakan da ya haifar da hauhawan farashin dalar a kasuwar bayan fage wanda ya tilasta 'yan kasuwa sayan dala da tsada. Hakanan tashin dalar ta haifar da karin kayan masarufi da dukkanin abubuwan more rayuwa. masara aka ce min kwano 450 karami ba yadda za a yi dawa 600 aka rage mun naira 30-30 da kyar to ya zan yi haka na wani kwano biyar maimakon zan wani buhu da kyar na wani kwano 20 na hakura magana dala ce to ai abubuwan ma da ake yi wanda suke ba su shafi harkar dala din ba za ki ga a ce ya tashi a ne abin da na na dora wannan abin akai kawai zamani ne wanda Allah ya kawo mu wanda yake kuma in Allah da za mu ga bayansa. Gaskiya ba wai laifin gwamnati ba ne, hada laifin masu saide-saide. yau wannan a ce yau wannan kawai gyaɗa ce naira goma wannan farashin ta ya ce ta koma jira sha biyar shugaban zai ƙara kudi kuɗi ce ashirin. Suleiman Magaji Ibrahim ɗan kasuwa a kasuwar Singa ya bayyana yadda suke sayar da kaya a watanni biyar da suka wuce da yadda suke sayar da shi a yanzu bayan tashin dala. wata biyar baya da suka wuce gaskiya fulawa muna sai da ita kusan dubu goma sha uku da ita da hamsin ta yi tsada sosai kenan musamman irs da buwa amma kin ga a yanzu abin da ke faruwa fulawa ta kai naira dubu ashirin har da ɗari biyar irs muna sai da ta dubu ashirin da ɗari biyar buwa muna sai da ta naira dubu ashirin da ɗari ɗaya da naira hamsin taliya kuwa muna sai da ta dubu biyar amma a baya wata uku baya zuwa wata hudu baya muna sai da taliya dubu ma biyar ma. Suleiman Aliyu mataimaki na shugaban rukon kwarya na kasuwar canji da ke wafa jihar Kano ya ce karancin dala ce ta haifar da tsadar kayayyakin masarufi. Idan abu ya yalwata ma'ana ya yi yawa ana samun sauki idan kuma ya zama babu shi yakan sai kan daga saboda mai masu bukata za su nema babu eh to kalubalen da muka fuskanta kusan kowa ya san shi saboda mai mu dai yan kasuwa ne kuma gwamnati da ta kira mu tana ma'amala da mu tana ba mu dala direct daga cbn sai daga baya ba san me ta gani ba sai ta dakatar da wannan daga ba mu aka ce an jiya zuwa bankuna to kuma bankuna suna da tsauraran matakai fiye da namu saboda haka wa'annan dalilan yasa nake ganin ba a samun dalar a wajen bankuna kamar da ake samu a wajen mu Alhaji Suleiman ya ce suna jiran uwar kungiya Afcon domin samun maslaha tsakanin su da gwamnati domin a dawo da hada-hadar dala yadda take a da. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a nigeria. A gaida Baraka Bashir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iza shafan mu yanar gizo voa hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan juyin mulkin da sojoji suka yi a Sudan a farkon makon nan. da kuma matsayar amurka dangane da rikita-rikitar siyasar da ta kaure a kasar lamarin da hukumomin washington suka kwatanta a matsayin babban cikas ga tafiyar da al'ummar kasar ta sa a gaba don kaiwa ga kafa mulkin demokradiyya sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo kamar yadda watakila wasu suka ji a farkon shirin a ranar litinin ne aka waye gari da juyin mulki a sudan inda wasu sojoji suka kifar da gwamnatin haɗaka ta wucin gadi wacce ta kunshi sojojin da fara hula hakan ya kai ga tsare firayim ministan ƙasar abdullah hamdok tare da matarsa ko da yake an sake su da yammacin ranar talata kuma har sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ya yi magana da hamdok wannan juyin mulki dai ya sa masu rajin kare demokuraɗiyya a khartoum babban birnin ƙasar ta sudan sun ba zama kan titina da nuna su yayin da ƙasashen duniya suke ta allah wadai da lamarin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da headquarter ta ke birnin new york a nan amurka antonio guterres shi ma ya yi tir da juyin mulkin i once again strongly condemned the uh, forceful military takeover of ya ce ina so na sake yin allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a sudan na kuma kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a wannan lamari da suka yi zuciya nisa. Uh, Har ila yau a zoron majalisar mataimakin wakilin Amurka a kwamitin tsaro Richard Mills Jr. ya yi gargaɗin janye tallafin da Amurka take ba Sudan saboda wannan juyin mulki. As we have said repeatedly, ya ce kamar yadda muka sha faɗa duk wani sauyin gwamnatin wucin gadi da aka yi ta hanyar amfani da karfin tuwo a khartoum na jefa tallafin da amurka ke bayarwa cikin haɗari shi dai jagoran juyin mulkin janar Abdulfatah burhan ya ce ya rusa majalisar mulkin ƙasar ne da gwamnatin prime minister abdullah hamdok a wani kokari na ganin ba a kaucewa tafiyar da aka ɗauko ba bayan juyin juya halin da aka yi a watan disamba yana mai cewa sai sun cimma burinsu da suka ƙudiri aniya tun da farko. Mun ɗauki wannan mataki ne don mu tabbatar ba a kauce wa tafiyar da muka ɗauko ta juyin halin da muka yi a watan Disamba ba. Muna so mu tabbata an kafa ƙasa ƙarƙashin mulkin farahula ta hanyar yin sahihin zaɓe. saboda haka a wani mataki na gyara saitin wannan tafiya da farko mun yanke shawarar ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin ƙasar to sai dai a nan washington kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka net price ya ce juyin mulkin da sojojin suka yi ya ta tsirar da burin al'ummar ƙasar ta sudan na kafa turakun demokuraɗiyya yana mai bayyana bukatun amurka kan wannan lamari uh, an immediate release of all political actors. Ya ce a sako dukkanin 'yan siyasar da aka tsare waɗanda ke da alaƙa da wannan lamari a kuma maido da gwamnatin wucin gadi da fararen hula ke uh, jagoranta. a kaucewa uh, ɗaukan duk wani mataki akan masu zanga-zanga kamar amfani da harsashen gaske sannan muna Allah wadai da rahotannin da ke cewa ana cin zalin masu uh, zanga-zangar. A da ranar Talata Blinken ya kira Prime Minister Hamdok inda ya tashi shi manna sakoshi da aka yi yana mai jaddada goyon bayan amurka ga gwamnatin wucin gadi da fara hula ke kokarin kafawa yayin da kasashen duniya ke ci gaba da allah wadai da kifar da gwamnatin wacce a kafa bayan hamɓarar da shugaban kasar umar albashir masu fashin baki irin su joseph tucker na cibiyar tabbatar da zaman lafiya ta us institute da ke nan amurka na ganin akwai rawar da kasashen da ke yankin za su iya takawa Ya ce ina fatan za a tuntuɓi ƙasar Masar saboda hakan na da muhimmanci. tun da dakarun ƙasar da waɗanda suke mara masu baya za su yi ƙoƙarin su ga cewa ana goyon bayansu a yankin. Saboda haka akwai buƙatar gwamnatin Amurka ta kai hankalinta nan. Ita dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga sojojin na Sudan da su gujewa duk wata sa'insa da za ta kai ga jikata masu zanga-zanga. musamman abin da ya shafi amfani da harsashen gaske shugaban amurka joe biden ya faɗa cikin wata sanarwa da fada gwamnatin amurka ta fitar a ranar alhamis cewa a yi maza maza a maido da gwamnatin wucin gadi da ke mulki ya kuma nanata cewa ƙungiyar tarayyar afirka da ta tarayyar turai da ta kasashen larabawa da sauran ƙungiyoyin ƙasashen duniya duk sun yi tir da wannan juyin mulki da gallazawa masu zanga-zanga da ake yi. To jama'a da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Cindy Sen da Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu kuke aiko mana ta hanyar imel. wasiƙa ta farko ta fito ne daga shehu adamu rajau ya ce mun ji wa 'yan majalisar dokokin najeriya sun yi amincewa da buƙatar gwamnatin ƙasar tamu ta ciwo bashi domin sayan gidan sauro to gaskiya za mu iya cewa ba su kyauta ba domin dai mu kaɗai muka san irin azabar da muke sha a hannun sauran saboda haka matukar dai da gaske gidan sauran za a sawo kawai a ciwo bashin mun amince. Shi kuma Aliyu Muhammad dan Fulani maradawa jihar Zamfara cewa ya yi. Salam VOA Hausa. hakika abin damuwa ne ganin yadda 'yan bandaga suka zafafa kai hare-hare a ƙauyukan jihar zamfara musamman a ƙaramar hukumar zurmi da fatan masu ruwa da tsaki a wannan ɓangaren za su ɗauki ƙwararan matakai domin shawo kan matsalar. wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga faruku mahe karuga da ƙinin sani yunusari ƙaramar hukumar shagara a jihar sokoto suka ce a gaskiya sakacin gwamnatin tarayya ya yi yawa ganin yadda ƙungiyar ipop take ikirarin hana gudanar da zaben jihar anambra ga kuma 'yan fashin daji na azawa jama'a haraji a jihar mata sokoto ya kamata gwamnati ta nuna karfin ikonta ga waɗannan tsagera sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika matakin kakaba takunkumi da kungiyoyin AU da ECOWAS suke dauka kan kasashen da sojoji suka yi juyin mulki. Tamkar barin jaki ne ake dukan taiki. Domin kamata ya yi su cirsasawa shugabanni masu kokarin mai da mulkin dimokuraɗiyya sarautar gargajiya su martaba kundin tsarin mulkin ƙasarsu don magance wannan matsalar ta yawaitar juyin mulki. Sako daga Amina Adamu dori a jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Fatima Musa Wada tare da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Jummai matar Sani mai manja kasuwar Barikin Lada a jihar Filato a Najeriya. Suka ce salam VOA Hausa da fatan kun wani lafiya. Gudun da babu tsira wallahi kwanciya ta fi shi tabbas. ko shakka babu tsige kakakin majalisar dokokin jihar mata filato da kotu ta yi a jiya wallahi hakan ya yi mana daidai domin ba kowace rana ake kwana a gada ba daga nan sai wasiƙa ta ƙarshe mai cewa samun kwangaba kwan baya dangane da rigakafin coronavirus a niger tabbas ruwa baya tsami banza sai dai kawai mahukuntan niger su tashi tsaye domin tantance wannan rigakafin allah ya kyauta Sako daga Abubakar Salisu Fataskom, unguwar Arkimi a jihar Yobe. Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. an shigar da kara a gaban wata kotu a albany babban birnin new york inda ake tuhumar tsohon gwamnan jihar andre komo da aikata laifin neman yin lalata ji mai magana da yawun kotunan jihar new york wakilan komo mai shekaru 63 wanda ya yi murabus daga ofis sama da watanni biyu da suka gabata a ƙarƙashin matsin lamba na doka da kuma buƙatar ya sauka daga mulki da shugaba joe biden da sauransu suka nuna ya zuwa yanzu ba su ce komai ba kofin korafin da tashar talabijin ta wnbc ta buga a shafin ta na yanar gizo a new york ya ce komo ya aikata laifin da ya shafi tilasta taba mutum a ranar bakwai ga watan disamba na shekarar 2020 a fadar zartarwa ta gwamnan jiha an da ɓoye sunan matar da ta shigar da karar Komo ya yi murabus daga mukaminsa na gwamna ne a watan Agusta bayan da ya shafe shekaru sama da goma yana mulki bayan wani bincike da aka gudanar da ya nuna cewa ya ci zarafin wasu mata goma sha ɗaya ta hanyar neman yin lalata da su. Babban lauyan New York Lalita James ta ce wani bincike mai zaman kansa na tsawon watanni biyar ya tabbatar da cewa Komo ya aikata abinda ya saba wa dokokin tarayya da na na jihohi. Masu sauraro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yanzu sabukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna da ta gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakacin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.